da suna Allah mai rahama mai jin ƙai. Abin da ciwo, kashi na hamsin da ɗaya, na marubuciya Rahama Kabir. Ta ce kuwa miƙewa ya jikinsa babu inda baya rawa saboda masifa. Ya shiga ya ɗauki namba ɗin da aka turo masa saƙon ya so soma kira. Sai dai baya shiga kwata-kwata ya dube ta tsawace, ya ce ki ba ni namba ɗin Hamisu yanzu na na kira shi. Duk da ba waya a hannunta ta haddace nan ba dansa nan take ta karanto masa ya saka a wayar sa ya kira. Da aka ɗaga wayar sai dai mace ce suka ji. Ta ce yaya ji ina mai wayar ki bashi yaya ji ya faɗa. Sai suka ji ta buɗe murya tana cewa baby baby ka zo ana kiranka a waya. Ta ji sarai Sansarai yana jin kayan takaici har Hamisu ya amsa wayar yana cewa, Hello waye ke magana, na ga ba ne. Taji ya haɗe ya hukwata a cikin takaici ya ce cikin faɗa, da yan Nafisa kake magana, wato irin cin amanar da kai mana kenan ka raba ta da mutuncinta, sannan ka sa kafa ka rabu da ita saboda mugunta. To don haka ina so mu haɗu ka zo gidanmu domin a yi sulhu, a gyara lamarin, tun da ka yi kai ka ɓata ta kai ne kuma za ka aure ta. Wani shirya lailai ya ce wallahi ni yanzu babu nafisa a rayuwata domin kuwa makon da ya gabata na aure. Dama ina son kusan abin da ya faru domin na nemi yafiyar ku. To don Allah ku yi haƙuri, Sautsayi ne, amma ina yi mata fatan alkhairi. Allah ya ba ta miji na gari, saboda wallahi na ce zan aure ta zaman mu ba zai daɗi ba saboda zargi ne zai shiga tsakaninmu. Wani ashar ta jiya gunduma mai ya ce, Ka lalata mana yarinya sannan kana cewa za ka aure ta? To, ko yau ka yi aure sai ka aure na fisa, in ba ka ba kuwa ka saurari sammaci daga kotu. Ya ce, hmm, 'Ya yayi kenan, in kuka yi haka ai ku kuka wa mutunci. domin duk waɗanda ba su san me a tsakaninmu ba za su sani kun ga kun ɓata sunan gidanku da zubewar mutuncinku ni kuma duk inda na yi ado ne babu abin da zai ɓata mutuncina tunda na san yanzu zan kara kaina Nafisa ko, ko ta kuka bani wallahi ba zan iya aurenta ba domin na ci moriyar ganga kuma zuri'ar ko babu tarbiya daga 'yan lesbian sai bai bin maza, idan kuma ka ce za ka ja maganar, ina shirye da ku. Nan take ya kashe wayarsa tsabar jin ta jiwo da ya yi jikin ta jiwo da ya sanyi, komawa ya zauna, ya ma kasa magana. Iyayensu ma kasa magana suka yi, don a hansfiri ya saka wayar sun ji duk maganarsa. Nafisa kuwa kogon bakin ciki take yi wanda yake cike da dana sani, ƙarin haushinta, wai ya yi aure ita ya gama da ita. Mahaifiyarsu ce ta katse shirin da cewa ya riga ya gama cutar da mu kuma ke ma cuce mu na fisa, yadda nake kula da tarbiyyar ban taba zaton haka ba don haka ni zai fi kyau a bar maganar don mu tsira da mutuncinmu, shi kuma mu bar shi da Allah sai mu tari matsalar mu mu samu wani mu haɗa shi aure da ita don ya aurenta shine namu rufin asirin Hmm, Allah ya kyauta, kuma dole mu bar maganar. Sannan taji ina so ka yi wa Malam Sadi mai yi wa yara karatun Islamiyyar nan, nan gidan magana, ko zai iya aurenta. Ba na so ka rufe masa matsalarta, ka sanar da shi in ya amince sati mai zuwa za a ɗaura aurensu. Zan ba shi gida kyauta da za su zauna da ita, kuma daga yau karnar sake ganin ƙafarki, ko da tsakar gida ne. Sana hajiya ki amsa wayar ta ki ka amini, Batun binafa kuma ta jiwo ka je ka sanar da iyayenta. Alhaji yana faɗar haka ya miƙe ya bar sashen. Nafisa ta ƙara rushewa da kuka akan haɗin da za a yi mata da Sadi duk da ba mummuna ba ne, amma ba shi da komai talaka ne fatik kuma babban ci baya ne aurensa ita da take da wayewa ilimin zamani. Tsawon da ta je ya daka mata ya sa ta shiru ta ci gaba da dora mata ya ci gaba da dora mata zagi yana cewa hukuncin abbansu shine dai shi ne daidai haka ya fice daga falon raya ɓace hajiyarsu ta mike ta kamo ta ta zaunar da ita a kushin ta shiga rarrashinta tana cewa da maki daina wannan kukan ki fatan Sadiya amince da aurenki domin kuwa auren nan shi ne kaɗai rufin asirinmu jin daɗi da gata ya sa kika saka saka mana da mummunar tabo amma daidai gwargwado ina kula da tarbiyyarku ki hakuri ki wa Allah zaɓinsa ya sa hakan ya zama miki alkhairi kuma in sha Allah za a yi miki biki na gata kamar yadda ake yi wa kowa kin ji Nafisa ta ɗaura kanta a kan cinyar mominsu tana yin marayan kuka, jikinta har karkarwa yake yi. Da na sani sosai ya wanke zuciyarta, wanda take jin dama ana mayar da hannun agogo baya, tabbas da ta gyara kuskurenta ta aikata. Tana jin dole ne ta nemi yafiyar Samiya, watakila ta samu sassauci daga halin da take ciki. Dole ne ta saduda ta amshi kaddarar da ta kira da hannunta, wanda tarin son zuciya ya kai ta ya baro. Fatan Allah ya sa Sadi ya yarda da aurenta a yanzu ba ta da zaɓi face zaɓin iyayenta da kuma karɓar kaddararta. Wataƙila ta samu dacewa da rabauta. Sannan dama ba ta Dama ba ta da mashinshini ko wanda ta san zai aure ta a yanzu, sai ta ƙara sakin koka mai tsuma zuciya. Ta tuna da Aminu da kuma Najuwa ta san ita ma komai daren daɗewa, dole asiri zai tunu za ta bar Aminu bari na har abada don ta kama dahir. Sannan za ta yi ƙoƙarin sanar da Najuwa gaskiya, ko kila za ta hankalta ta kama aurenta da kyau. Mominta ta ci gaba da buga bayanta ita kuma kukan nadama take yi, gwanin ban tausayi. Nafisa sai da zazzabi mai zafi ya rufe ta saboda kukan da ta yi. Da kyar mominsu ta lallaba ta ta kai ta ɗaki ta samu barci sai ta fito ta ci gaba da ayyukanta. Ta ji da ya fita yayin binafi ya kira a waya ya tambaye shi ko yana gida sai ya ce yana nan. A haka suka ajiye wayar ya ɗauki motarsa zuwa gidan. Da ya isa fat ɗin mazan gidan ya wuce ya same shi a ɗakin sa wato falo. Yana ganin shi ya miƙe cikin fara'a ya miƙa masa hannu suka gaisa. Kana suka zauna a kwashin. Tajiyo ya ce cikin zolaya. Maza ya kamata a bar wasu amal gidan nan, ka koma naka gidan. A yi mutum ya ki aure yana neman tsufa a gida? Haba da mai kwaɗa ya fi gaya, ai kai ma ba jimawa kai da auren ba. Wato ka ji daɗinsa za ka fara min gori ko? To ba ma wannan ba, na san duk Duk in ka neme ni da akwai magana, me labari? Ya ce, hmm, Nafisa da Binafa ne suka nemi caja mana kai, yaran nan kirikiri suna neman ɓata mana sunan zuri'armu. Me suka yi? Amma na yi mamaki da kace har da Nafisa, don ita tana da nutsuwa da hankali ba irin Binafa da kullum cikin saka magana take yi ba. Dan taji ya gyara zama ya ciro wayar sai ya buɗe wasa ya bashi sakon da aka tura mishi. Hassan ya amsa ya karanta ko da ya gama mamaki ne ya mai fuskarsa taji ya ƙara da bashi labarin abinda Hamis ya yi mishi da ya kira shi. Sosai ran Hassan ya baci ya miƙe cikin zafin nama yana cewa Haba, dama biri ya yi kama da mutum shegiyar yarinya kullum sai ta fita ko ta ja mana ƙawaye su zo gidan nan. Ashe iskancinta take son ranta. Wala idan na gami da binafa sai kaɗan rai kam kaɗan zan bar mata. Yana gama faɗar haka ya isa wurin da ya saka caji a wayarsa ya ɗauka ya dawo ya zauna ya shiga kiran layin binafa. Har sai da ya tsinke ba ɗauka ba ya kuma kira sai aka ɗauka. Yadda ya ji muryar namiji ne sai ya danna zagi da ya niyyar ɗora mata ya ce a dakile, Malam ina mai wayar. Ya ce kana magana da Sajan Lawan mai wayar kuma mun kama ta a nan police station bisa laifin fyaɗe da suka yi wa wata yarinya suka lalata ta. To dama mun so ta faɗa mana wanda za mu kira ‘yan uwanta, amma ta ce ba ta da kowa tana so mu ba da belinta, amma hakan ba zai yiwu ba. ya ce wake wani police station ne dan ɗan sanda ya sanar da shi ya sanya ce gashi nan zuwa sai ya kashe wayar yana duban tajo tare da bashi labari a takaici tajo ya mike yana cewa zama bai gan mu ba wato dai maganar da hamisu ya faɗa ta tabbata to allah ya shirya Hassan bai iya cewa komai ba saboda takaici ya mike suka fita tare. A motar ta suka je police station ɗin wanda sergeant ɗin ya ɗauki wayar shine ya tura su gurin DPO. Ya gabatar da su bayan sun gaisa DPO ya ce, Wallahi mun yi mun yi su faɗa mana wani nasu, amma sun ki iyayen yarinyar da suka yi wa fyaɗe sun ce ba za su haƙura ba sai an je kotu. A takaice tun wata guda da ya wuce suka yaudari yarinyar suna kai ta gidan Hanan, nan suka ɓata ta. Yarinyar 'yar shekara sha shida, kuma ba sau ɗaya suka yi mata ba, ya fi sau biyar. Mahaifiyar yarinya ce ta kama ta a ɗaki tana saka brush a gabanta, shi ne da ta dake ta ta matsa mata, take faɗa mata yadda aka yi ta zama haka. To a nan gidan Hanan muka kamo su yanzu haka muna son ranar Monday za mu miƙa maganar kotu tunda ba su yi gardamar laifinsu ba sai dai sun nemi da su ba mu cin hanci don mu rufe maganar hakan kuma ya ƙara da laifinsu yawa. Ni suna na Hassan wannan kuma Taju, mu yayin binafa ne, haka ina so ku ci gaba da rike su har sai an shiga kotu an yanke musu hukunci. Kamar yadda take faɗar kowa nata, ina so ko da mu sun zo neman su ku nuna ba sa nan. Da Allah ina son wannan magana ya zama sirri, kar ku nuna mata mun zo ma. Zan tafi da wayarta ta yadda ko ta buƙaci magana da wani ba za ta samu ba, ku nuna mata babu dama. Haba sanya za ka ce haka bai kamata in ta aikata laifi mu rufe magana ga iyayen ba. Cewar Tajo, Hassan ya saki guntun murmushin takaici ya ce, Ina son wannan ya zama babban darasi a gare su, ka san halin binafa ba ta da natsuwa ga taurin kai, ta jima tana aikata barna ina son wannan ya zama hanyar shari'a a gare su. Allah ya sa a kai su gidan yarin ma, DPO don Allah ka yi abin da na ce maka, don wallahi shi ne kaɗai hanyar da zai sa Binafa ta shiga hankalinta. DPO ya ce kar ka damu, za mu yi aikin da ya kamata, don ba za mu taɓa yarda a danna zalunci a kan gaskiya ba. Nan suka yi sallama ya ba su wayar Binafa suka wuce, a mota ta ju yake cewa, anya hakan ba zai sa sunan zuri'ar mu ya ɓace ba, ba na so maganar nan ta je kotu. wallahi sai ta jefa ta jiwo kai dai ka saka ido kawai ai shi dadi su ne suka ɗaure mata gindin yin komai don haka bana tsoron duk abin da zai faru ta yadda kowa zai gane kwaransa kuma babu sunan mu da zai ɓaci natta ne zai ɓaci Haka suka dinga tattauna maganar rasan ya roki taja akan karya sanar da kowa maganar har sai an je kotu kafin maganar ta fita. ta haka ne za a samu daidaiton tarbiyya don abin ya yi muni da yawa haka taji ya sauke shi a gida ya wuce abin shi ko shi ya ci daɗin abin da Hassan ɗin ya yi kawai baya son ya nuna rashin damuwarsa a kai ne Ya sa yake ba shi magana amma hukuncin da ya yanke shi ne daidai yana so binafa ta gane kuranta ta yadda ba za ta sake sha'awar wata mace ba a rayuwarta. Al'amarin Hauwa kuwa ta kasa fitowa waje saboda kunyar abin da Aminu ya mata a bainar jama'a. Kafin magaraba ta tattara inata inata ta koma gidanta tare da yaranta duka. Dama ta rana baki kowa ya kama kanshi sai 'yan ƙauyen da suka rage a kan washe gari za su wuce. Saboda naushin da Aminu ya mata, sai da ya saka hakoranta na gaba yin girgidi alamar za su faɗi. shi ya sakar mata zazzaɓi, sai da ta sha maganin rage zugi kafin ta samu yin bacci a ranar. Adamu kuwa bakin ciki goma da ashirin ga saki ga kuma wulakancin da Aminu ya yi mamanta, ga kuma lalacewar aurensa da na juwa, wanda dalilin auren ita ma ta rasa nata auren. Tun tana yin kukan fili har sai da ta koma yin na zuci, don haka nan take jera ajiyar zuciya wanda ya saukar mata da ciwon kai mai tsanani da alama jinin ta ya hau, da ƙyar ta samu bacci. Washe gari wata tashi saman dadashinta ya kumbura daga sama sun tabbata fita za su yi don sosai suke yi mata ciwo da kyar ma ta iya karyawa bini-bini take jan tsaki ta kundumawa amina ashar aka Laure ta shigo gidan domin ta ƙara duba ta da kuma jaji bayan sun gaisa wata ke cewa, Wallahi layi ba zan yafe wannan cin kashin da amini ya yi min ba, sai ya yi nadamarsa, don sai na saka shi ya yi kukan jini. Ni kan hawa da za ki ji shawarata, da kin saki komai kin bar wa Allah, don wallahi ni na sare da komai, saboda babu nasarar da muka samu, komai lalacewa yake yi ba biyan bukata. Jiya fa Lasan kamar zai rufe ni da duka saboda masifar da yake ta yi mini, wai ai duk baki na ɗaya da ke. Da na nemi kai kaina ya ce na kuma magana a bakin aure na wai ya gaji da alina kuma aure dai zai ƙara ya huta da bakin cikin da nake ƙunsa mishi yanzu ma karya na yi masa a kan. zan je dubiya na shigo nan ƙila da ya sannan zan zo ba zai bari ba dan sosai ya goyi bayan abin da Aminu ya miki cewa yayi da zai samu dama shi ma da siya na kaɗa miki doka, saboda duk cikin ku ce kika fita zakka ya rasa ina kika samu mugun hali Hawa ta kalle ta ta ce to yanzu kin zo kina faɗa mini ne ki ƙara mini bakin ciki ko jajanta abin da ya same ni. Idan kin sadu da ni ban sadu da ba kuma ki bar mini faɗar dama ban gayyace ki ba. Za ki iya bar mini gida bana son damuwa. ta ce ba wa abokin kuka shi yake faɗa mutuwa. Ni na baki labarin ne domin abin bai yi min daɗi ba, mu yi wa juna jaji, ke ma san muna tare, sai dai kawai na fita daga sabgar Aminu da Samiya. Na fita, dama duk abin da ya shafe su don in zauna lafiya, ba na son rasa aure na a karo na biyu, Ki ma shawarar da zan baki ki yi hakuri ki saki komai, ki ɗauki haka a matsayin rubutaccen kaddara, ki kama yan uwanki ki zubar da makamanki. Wani kyakkyawan ashar ta kunduma wa ‘yan uwan nata, ta ce mutanen da suke son ganin bayana, to ganin bayana mana don babu wanda yake goyon bayana, balle a tsawatar wa Aminu akan wulakancin da ya muni. San ba sa ƙaunata saboda Aminu yana da kuɗi. ni kuma farraƙuci don haka na san duk yadda zan zauna da kowane tsinanni banda na san uwa ɗaya uba ɗaya muke da sai na ce ƙila ni tsinto ni aka yi aka saka ni a cikinsu da wanne zan ji da sakin adama da aka yi akan wannan tsinannen auren ko da wulaƙancin aminu Hakuri dai zaki ya hawa mu karfi wannan kaddarar insha Allah Adama za ta samu wanda yafi mijinta. Mu yi kokarin gyara kuskuren mu dan Allah saboda bera na da sata, daddawa na da wari. Alakin Samiha ne yake bin mu. Cikin sawa ta ce Laura ta shi ki bar mini gidana tun kafin raina ya ɓaci na zage ki. Allah ya baki hakuri ya sa ki gane amma ni wallahi na cire hannu daga lamarin Aminu babu ruwana. Tana kaiwa nan ta miƙe ta gyara hijab ɗinta ta fice daga ɗakin. Hawa ta bi ta da mugun harara wanda tana fita ta fashi da kukan bakin ciki. Ji ta yi duniyar gaba ɗaya ta yi mata zafi ga mari ga kuma tsinka jaka. Ta yin wannan za mu dakata sai nan gaba insha Allah za ku ji mu ɗauke da ci gaban wannan labari. Bisalamu.